يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ya tabbata da Allah madaukakin sarki wanda ya da fuskokin mu a wannan masallaci da sakin masjid Abi Huraira karkashin masjid salafiya mai lamba ta uku a wannan uwa ta tashar an fulani a garin shi gaba da gudanar da karatun mu a wannan littafi mai taken nihayatul alam karshen duniya na doktor muhammad ibn abdulrahman al-harisi babban malamin aqida da addini da mazhabi na zamani a jami'atu maliki sa'ud a riyab yanzu muna daren talata daren talatin ga watan sha biyu disamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya daren tara ga watan rabi'u awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1436 a mun karatuttuka a wannan littafi guda uku karatu uku muka yi yau shi ne karatu na hudu za mu tashi shafi na 39 ko 39 a karatunmu na uku mun karanta kanun alamomin tashin kiyama 131 ah, a 131 hudu sun faru sauran ne ba su gama faruwa ba tukuna to sannan kuma yanzu mun shiga fashin bakin su ɗaya bayan ɗaya yadda ya kawo ɗari da talatin da ɗaya zai kawo fashin bakin su da hadisan kowannensu wanda rannan muyi fashin bakin guda biyu mun yi bi isatu nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa sallama alamar farko sannan kuma na biyu wafatu nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa sallam rasuwar annabi alama ta biyu yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu tashi alama ta uku inshiqaqul qamar yana daga cikin alamomin tashi alkiyama wanda zancen da muke yanzu ya riga ya wakana shi ne tsagewar wata qala Allahu azza wa jalla Ba da yace Allah mai girma da ɗaukaka daukaka yace iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir suratu al-qamar ya zo a ayar farko da aya biyu ma'anar ayat tare mace sa'atu tashin kiyama ta kusanto wa shaqqal qamar wata ta tsage ko wata ya tsage don wata labirin namiji ne amma kiyama ce da labirin mace aka ce ita bat sannan wata kuma da shi ke namiji ne sai ce wan shaqqa ba a ce wan shaqqat ba don a lamiri a larabci rana yana ɗaukar lamirin mace wata kuma yana ɗaukar lamirin namiji Allah ya ce wal kamara kaga wata kenan nahu bai ce naha ba manazila hatta ada bai ce hatta adad ba kal urdunil qadim amma rana da shi lamirin mace ce wa shamsu tajri abi ce jiri ba li mustaqarrin laha bai ce lahu ba zalika tadbirul azizul alim to ana ittarabat saa tashin kiyama ta kusanto wan shaqqal qamar wata ya tsage